yanzu haka muna suna na baba shehi wato abin da yake faruwa mun shigo barki burkina faso kan share kenan ma'aikatan su na boda sun yi control din mu sun duba takardun mu sun ga komi intel da izini muka fito mun dan samu wani fili da akwai mutanen da yake suna dan jin hausa a bakin boda sai suka ce mana da akwai wata kwambayar na soja suke rako masu mai da kayan gwamnati idan sun yi waya za su taho ba a san bin hanya saboda su ba su ɗauki kiran ɗan adam a komi ba yan uwanmu kuma da suke biyo mu a baya su kuma suna zuwa sun fito sun kwana suna ɗaukan hanya suka yi kaci da su a jeji suka fitar da mutane suka zaɓi wanda ransu yake su wani su sa shi ya gudu su harbe shi wani kuma a gurin su saka masa wuka su yanka shi duk suka fitar mutanen da suke cikin motoci kowanne suka zaɓi na zaɓa suka kashe suka ƙara gaba su suka sa shi suka jera suka harbe su wasu kuma sai a ce ma ka tsere da gudu kana fita da gudu sai a harbe wato ba wai don saboda ku musulmi yan tijjaniya ba ne yasa aka bude wannan wutan mutane ne wayanda ba sa bin doka kawai eh mutane ne gaskiya wanda ba sa bin doka ba wani magana wannan salamu alaikum wa alaikum salam malam za a gabatar mana sunanka Abubakar Aliyu, Abubakar Aliyu sunan babana kenan. Malam Abubakar Aliyu yi mana bayani kai a gaban ka ake wannan abun ya abun ya faru. kai fakin na motar mu su kuma ga suna cikin tawagar su suna zuwa sai suka sa aka sassauke mutanen da suke cikin motar mu gaba ɗaya suka ce kowa da kowa sauka ni kaɗai ne wanda ba sake na motar nan ba kuma duk abin da suke yi Allah shine guda ɗaya na zuwa na kallon abin da suka yi a cikin motar mu aka sauke kowa da kowa da mata da maza da yara ina zaune a saman inji a gilas suna kallo na ina kallon su ni kaɗai ne wanda Allah ya ba su ikon sauke ne ba haka suka ja mutanen mu guda bakwai suka tara su gefe daya eh. bayan sun tara su gefe ɗayan nan Aka suka buɗe musu wuta kawai ba wani magana kaka kaka ina kallon mutane sun ga sun zuba ƙasa eh kamar asin kawai sai da jini da na yana tsaya a jikinsu kuma kai ka ce an barka kai ka tsaya mota ba fit da kai ba me yasa ba fit da kai ba kai aka fit da sauran wallahi dai ni dai ikon Allah ne ba su fitar da ni ba na yi shiru sai ubangijin Allah ne kawai nake gaya mishi abin da nake ciki cikin zuciya na ina gaya ma ubangiji Allah ka ruba mana asiri ka taimaka mana saboda jama'a ke sallallahu alaihi sallama hasbunallahu wa ni'mal wakilu wa ni'mal wa ni'mal nasiru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa'annan kalmomi na kan kalmomi na kenan da nake yawo guda jumla da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da hasbunallahu wa ni'mal wakil kuma ubangiji Allah shi kawai kariyar haka amma ba wani abu nake karshe ba da ya wuce kariyar ubangiji Allah a cikin mutanen nan waɗanda aka yi wa kisan gilla duk maza ne gaba ɗaya ko har da mata a'a ba masu kashe mace ko ɗaya ko masu kashe yaro karami ko ɗaya ba dukkan maza ne gaba ɗaya su kashe kana magana da kutar aran shi ne da Kano to ina ɗaya daga cikin motocin da aka harbe mutane a cikin su mutum uku ya abun ya faru da kuka yi so wajen su waɗannan eh, jandar ɗin motar mu ta faɗa a rani sai wani soja zo daga bayan mu iya marin mu iya ku koma mota iya marin mu su guda biyu sun koma cikin mota na ɗaga kafa ta ransa ta amsa kenan suka harba wancan mutum uku